عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يومنا رانر الخبيث yana da kwana goma sha biyar alif ɗari hudu da arba'in da hudu hijiriya kuma yau shida ga watan hudu Afril shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya a wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma a masallacin wanda yake area 11 a garkin birnin tarayyar Najeriya Abuja yau Allah ya ba mu iko za mu zama na goma sha uku. Za mu zama na goma sha uku wanda kuma idan ba manta ba a zama na goma sha biyu mun tsaya a aya ta goma sha uku za mu maimaita ta mu fassara tare da kuma ayoyin da suka samu insha Allah yau ma kamar wancan rabu muna da farfashin ɗaya daga cikin yankuwanmu kuma aminanmu abokan karatu a fadilar shekh abbas mala abbas asalin mutumin a ƙasar kamawa ne a yola sannan kuma mazaunin kano ne malami ne a jami'ar bayar kano nan ɗalibi ne da ya kammala da musulunci ta madina shekara ta dubu da goma a kuletar ƙura'anin karim sannan kuma a masar da tmp a sudan wanda ya tafi yake da munakasha insha Allah wa tabaraka wa ta'ala muna yi malam barka da zuwa kuma muna sa insha Allah malam zai tofa mana a wani abu a ƙarshen karatu insha Allah kamar da muka saba mala abbas fararre ne a wajen karatun alkur'ani da kuma abubuwa da suka shafa addinin musulunci malamin sefullahi ala rabbuna sefullahi CIA zai ci gaba da karanta mana daga aya ta goma sha uku wala kada ahalakina da turuna. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم بالبينات وما كانوا ليمكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين نعم ثم جعلناكم ثم جعلناكم Allah maɗaukacin sarki ke cewa walakada a halakunan koro na mifabalikun lamma walarun hakika mun halakar da tsare suka lokacin da suka yi zalunci. Waje a cikin rusulohun bilbai yana fi kuma manzannin sun zo musu da gaskiya da hujjoji wa masu anu da yi amma sai dai ba su kasance sun yi imani ga ƙarshen al'amari kazalika jirgin ƙaumar mujirmi, kamar haka ne muke saka wa mutane waɗanda suke masu laifi Sun thumma ja'alnakum khala'ifa sannan muka sanya ku kuka zama mamaya gurbin a ƙasashensu saboda inda suka rayu kun zama yawanci kuke mallakar guraren fil ardi a ƙasar larabawa min ba'dihim bayan su wa'annan mutanen sun mutu mun yi muku haka ne da nan zuwa sai ka na don mu ga ya za ku aikata shin za ku yi irin yadda suka yi ko kuma za ku saba musu ta hanyar yin abin da Allah subhanahu wataala yake so to anan mun faɗa a kashin bakin mu na je cewa da Allah subhanahu wa ta'ala yake wa laqad ahlakna quruna min qablikum al quruna an da wal qurana bi'atum ba wai ana nufin ƙurun na shekara ɗari ba wanda yake al mustalaha alaihi inda ahli hadith cewa rana ya mutu inda ahli al cewa rana ya mutu a ƙarni na kaza wani yara ya kame na kaza ma'ana shekara ɗari ba haka ake nufi abin da ake nufi shi ne mun raya ku ko mun haɗar da mutane kamar yadda Allah suna faɗa cikin hadisin Ibrahim ibn Hussein khairun nasi a ruwaya ingantacciya kenan karni ya zama wani ruwayoyin da aka su biha ala ba'din fiha khairul quruni qarni so ana nufin al'umma da suka rayu a lokaci ɗaya ko da zangon su bai kai shekara ɗari ba duk da cewa masana marubuta babakatu sun yi ƙoƙarin fayyace kalmar ƙarni ɗin da faɗin mazala sallallahu alaihi sallama da ya nuna mafi ƙarancin shekaru a ya ce shekara ɗari ba za ta jikta ba a ce wannan yana da rai ma'ana mafi ƙarancin shekaru a nan wannan ya nuna ƙarni zai iya zama shekara ɗari kenan amma karina a nan ta na mana cewa al'urun ɗin abin da ake nufi shi ne al'umam walaƙad a halakna al'uruna min ƙabalikun lamma walamu lokacin da suka yi zalunci kuma yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa wanda yana goranta ni'imar da subhanahu wata'ala ya yi wasu larabawa yake cewa afal awalan alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarni cikin an'am alam yarau kam ahlakna ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم تمكن لهم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكنا من بعدهم قوما آخرين حقكم الله سبحانه وتعالى يكتب تلك القرى أهلكناهم وتلك القرى أهلكناهم لما خلقوا وجعلنا لأهلكهم موعدا. سبحانه وتعالى أهلكنا me sa Allah subhanahu wataala ya halakar da su saboda saba masa da suka yi shi da cewa laqad ahlakna al-qawma min qablikum lamma zalamu zalincin da suka yi ne kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa wa kullan aqadna bi dhanbi wa kullan aqadna bi dhanbi fa minhum man arsalna عليه حاصبا ومنهم من أخذته السيئة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم to anan ta Allah ya ce wa ma kanu li dama ba su kasance su yi imani to ina ma'anar ba su kasance su yi imani ba ma'ana sabaka fi ilmin lahi annahum lamya yakunu li uminu ko kuma a'a wato zancen sai zanto lamma barabu tun da suka yi zalunci to ma kanu li uminu da ba su imani ba abin biyu ne ko dai mutum kar ya yi zalunci ya imani ko kuma ya zalunci ya sabawa imani ya kuskurewa hanyar imani wannan shi ne abin da fakhruddin arrazi Allah ya da rahama a cikin at-tafsir ya kawo cewa wa ma kanu li yu'minu yajuzu an yakuna aqfada zalam kuma zai iya zama wato intirazun ne lamun kuma li yu'minu illa ta'kidin nabi ne cewa tabbas da ba za su imani Allah ya kasa akwai muminai akwai da ba muminai ba Shi ne ya halice ku fa minkum mu'minun a cikinku akwai wanda yake mu'mini a cikin akwai wanda yake kafiri akwai wanda yake mu'mini haka Allah subhanahu wataala ya kuto amma kuma ya shimfida kaddaroli a gaban ku ta yadda kowa Allah ya tsare masa lima qaddara lahu aw alayhi sabbi isma rabbika al'a alladhi khalaqa fasawwa wallazi qaddara li kulli shay'in ma lahu ma laha maslahatuha wa ma 'alayha khalaquha fahada kulla nafsin lima qaddara laha aw alaiha so da maganar tasir ko kuma maganar al-makhluqat musayyaruna aw mukhayyarun wannan wani babi ne da ba mu asan kutsawa a cikin domin fahimtar sa sai wanda ya sha imani da kushi kwarai da sai su sai gana wanda Allah ya kaddara shi yasa cewa ma kanu li ummi sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sauƙaƙe mana hanyoyin tafiya mai imani wanda aka kaddara masa ba zai imani ba sai ya ki bin hanyar imani sai ya zanto ya shiga wuta da laifinsa saboda bai bi hanyar imani ba amma kuma dama tuni Allah ya san cewa wannan hanyar ita zai sun maja'annakum Allah ya ce sannan kuma sai muka zo muka sanya ku khala'ifa wato ku zama mamaya ko mai gurbin wayancan mutanen da suka yi imani a wancan mutanen da suke imani ba su alƙurufin da Allah ya halakar da su muka sanya ku zama makala'ika ku za ku wato ku za ku maye gurbinsu min ba'dihim bayan sun tafi fil ardu a wannan ƙasa ta larabawa da nan da kai ta amalu don muga ya za ku aikata to ana da Allah ta rubuta ake cewa sun maja'alnakum khala'ifa khala'ik jam'u khalifa ne shi kuma al-khalifatu fil lugha yutlaqu wa yuradu bihi abinda ake nufi da khalifa ya gaji na bayansa wannan shi abin wanda ya zo gaji na bayansa suka gaji suka shuɗi اسم لما يخلق به الشيء أو يجعل خلفا عنه أي حواره ويقال خليفة وخليفة وهو وإلا معنى مفعول تاو أنك تجير خليفة قمع واتو آه ظهرت فيه التاء لأنهم لم الصلب قطعوه عن خليفة za ka ga ita kalmar khalifa ɗin asali inda ka sa’u da lamun da fa’u to kuri ana nufin wani ya zo bayan wani saboda haka sai ya zanto wancan ya tafi wannan ta zo a jami'i ta zo a mufradi ta zo a fi'ili ta zo a siya daban-daban wannan khala'iq da Allah subhanahu wataala ya ambace ta so da cikin alqur'ani wanda kuma duka da ma'ana ɗaya. sannan kuma ta zo da ta zo da kulafa so uku ta zo da khalifa din su biyu yastakhlifakum so daya yastakhlifu su biyu yastakhlifannahum so daya yukhlifu so bakwai alkhalifina so daya ukhalifuhum so daya yukhalifuna سؤال يخلقون سؤال فخلق سؤال خلاف سؤال خلفك سؤال خلفكم سؤال خلافك سؤال فنسي خلاف سؤال خلفهم سؤال سؤال خلفهم سؤال خلفهم سؤال خلفتموهم سؤال أخلفتكم فأخلفتكم سؤال tukhlifa ta cikin ɗahar su ɗaya sannan sai khilfatan su ɗaya kusan an jujjuya su su ashirin da shida wanda wasu suna ɗauke da ma'ana ta farko wasu suna ɗauke da ma'ana ta biyu sun ɗauke da ma'ana ta uku to amma a nan abin da ake nufi khala'if jam'u khalifa su ne mamaya تتشمع في سورة الأنعام وهو الذي جعلكم خلائف الأرض وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلغكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإن إنه لغفور رحيم haka bayan sai Yunus din nan ya ƙara nan mai tata a Yunus fa kazzabuhu fa najjaynahu wa man ma'ahu fil ardi kazzabuhu fa najjaynahu wa man ma'ahu fil ardi wa ja'alnahum khala'ifa wa aghraqna alladhina kazzabu bi ayatina فانظر كيف كان عاقبة الظالمين هو الذي جعلكم خلائف في الأرض هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين فيها sannan ɗaya kuma da gani isra'ila ake wata ake da gani isra'ila ita ce ta ta ƙarshe ta yunus ɗin wacce za ka zo a gaba da aya ta tamanin saba'in da uku domin ita ana magana a kan annabi kuma ba a min ba da Musa wa Harun ila fir'auna wa mala'iki bi ayatina kaga ila fir'auna mala'iki bi فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين قال فرعون لم كان سكينا فلما جاءوا الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين قال لي فرعون لم كان سكينا قال موسى تقولون الحق لما جاءهم الفكر من هذا ولا يفلح الساحرون جعلناكم خلائف عفوا malamai isra'ila kina ce tunda kafin nan ne bayan an gama da maganar a annabi nuhu alaihi salam نزل عليهم نبأ إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله تعالى الله توكلت فأجمع أمركم وشركاء إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم عليه من أجر أجري إلا على الله وإن من المسلمين فقدروا فكذبوا فنجيناهم وهم معه في الدنيا وجعلناهم خلائف وأغلقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم من بعدهم ثم من بعدهم رسلا ثم من بعدهم رسلا من رسلا إذا gaba ɗayan saboda annabi nuhu alaihi salam bayan an gama tsufana Allah ya ce wajen to kaga wannan zuriya annabi nuhun kenan sai Allah ya sanya mu ne salatu mahaya da suka mai gurbin a annabi nuhu irin to wannan a wannan tafsirin sun tana nufin mu da kenan amma wannan karina ta tabbatar da ana nufin larabawa ne da wannan da ta cikin fa'ir da ta cikin da ta cikin fa'ir da kuma ta cikin to a yau dai yadda dai wannan abin da wannan cikin yunus wannan kuma karanta a yanzu da kuma ta cikin ma'afir da ta cikin an'am duka ana magana ne da larabawan maka kuma buri Allah ya musu a kan ya kafin su an yi wasu kuma an harkar da wasu to a cikin wanda aka halakar akwai waɗanda mun sani halakarwa ce da Allah ya ba mu labari su ne adu da samudu da kuma ashabul aika dukkan su Allah ya halakar da su kuma dukkan su larabawa kuma dukkan su suna zaune a wannan yankin yankin tsakanin jaziratul arab al-jaziratul arabiyya da kuma kufa haka ne, ko za mu ga samudu suna cikin jazira domin samudu suna nan a al'ula madarin salih al-hijr al'ula sun tana da fadi amma a cikin gani akwai al sannan akwai da cikin zuwa kusa da hijr din kula mu da Allah sallallahu alaihi wasallam ai har ya ma kai mamaya wa'in kauyuka da suke daura da hijr ƙarshe dai kuma dai laraba ne suka ci gaba da cin zaɓe sannan kuma ka samu ajisu kuma a can yankin kamar yankin urdu zola sannan annabi shu'aib shi kuma madiyana ne tsakanin shi ma dai abin da ya rasu tsallaken bahar sani to duka su a nan yankin suke ko to bayan su kuma akwai ƙabilun da aka yi kiransu dolmu Allah da ya tashi gaba ɗaya kashe su ba guda ɗaya da ya saura amma su ba su cewa wani annabi aka turo mu suka imani da shi a kashe su ba kuma ba mu cewa a'a a haka nan aka kashe su ba kawai sai mun dai san babu a suna al'arabul ba ko al-badir jajiri su ma larabawa ne wanda akwai su da kuma yanzu gaba ɗaya an zo lokacin da Allah ya kuma ma gaba ɗaya babu sauransu sannan ko jigai ko jadi ana ce haka ke ce musu suna da sunaye da yawa a afon akwai hanyoyin faɗarsu kala biyu Allah ya halakar da su gaba ɗaya sai ya bar wato sai ya bar su waɗannan larabawan da ɗanzala su rama ya zo a cikinsu har ga adu ga samudu ga ƙasan ga jadi ga jurhun dukansu babu su ga amalika su ma ka ga babu su sai dai yi da kawai wani ɗan kufa yana su da sauran su Allah ce sun maja'alna ku sannan muka sanya ku ka zama khala'ifa min jini kuka zama ku ne mamaya a bayan su ne nan zuwa kai ta ta'ala ta'amaluna dan maga me za ku yaya za ku yi shin za ku yi irin nasu ko kuma ku za ku ga Allah to kuma lafazin khilafa wani al'amari ne na Allah maɗaukakin sarki asali a duba adamin Allah ya samar da shi ne a matsayin khalifa a barkasa kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce cewa wai fara إني داعم في الأرض خليفة أصل هذا لا يفعل بآدم من خليفة فأنا wanda zai zama mamayi a barka wasu sai an taɓa yin mata halitta wa barbijan amma wannan gaskiya ba wani dalili ingantacce a kansa abin da nasoshi suka fi nuna wa shi ne ba a taɓa yin wata halitta a wannan salsasan da sai ɗan adam annabi adam ne farkon wanda ya fara zaurawa a wannan ƙasa to da haka da ya tashi sai zama kamar wato khalifa ne na Allah domin yin gina ƙasa gina ƙasar to haka za ka kuma Allah subhanahu wata'ala kan sanya khalifa wanda zai zama mai tsayawa da kula da hukunci da adalci kamar Allah ya mana game da annabi dawo ya dawo يا ta إنا جعلناك خليفة ta الأرض فاحكم بين الناس بالقسط ولا تتبع الهوى a nan Allah ya ce inna ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan ya Dawudu hakika mun sanya ka zama khalifa to ne aikin ta ana mun sanya ka zama khalifa fil ardi amin inda take baitul ka kenan ko bilal sham fahkum bainan nas kai hukunci tsakanin mutanen da suke karkashin ikfaka da akwai mutanen suna da rai kuma annabi Dawud yana nan kowa ya cikin wanda aka aiko mutanen Yaman da fitar da annabi Dawud har Allah Sulaiman ya yanzu ma sai da tukunan alhudu da ya biye gano su sannan ya zo iba wa annabi da abin baya. to kaga an akan sa khalifa zai yi kula da dokoki da hukunce hukunce na ubangiji wata ara haka ka kuma Allah subhanahu ta'ala ya kanta sa khalifa ko halifofi a matsayin wato waɗanda za su raya a sakamai da aka ce da annabi Adam khalifa to haka kuma Allah subhanahu ta'ala ya kanta amrin amrun yuzibul mutarra أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويسكت السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تتذكرون أَلَّا يسعى يجيب المضطر ويسكت الدعاء ويسكت السنن waye ya yi wannan addu'a waye ake su a wani ne idan mutum ya shiga cikin damuwa shi kaɗai ne yake da ikon da zai yaye mutum damuwa waye da an mutum suna fara abuwa yake da ikon sun ya kuka zama mamaya a ban kasa ba su gina kasa a ina ba akwai wani abin bauta ne na Allah wanda yake yi irin irin yadda Allah ya yi kaga annabi nan zai ƙara gina maka aqidar ta tauhidi akan cewa ba ni sai Allah lokacin da ba ni sai Allah ba wanda ake roƙa ne irin sai Allah shi hmm. shi kaɗai ne yake da ikon da zai yi kuma shi ake roƙa ne akwai mutane masu daraja da matsayi akwai halittu masu daraja da matsayi irin su mala'iku irin su annabawa da manzanni irin su sahabbai cikin su da waliyai bayan Allah mana kyauta dukkan su suna da matsayin su da darajar su amma a irin tsari na ubangiji da hukuncin sa ya ke ɗauki da waɗansu abubuwa bai saka halittu ya zama suna da ruwa da suke a ciki ba da gaske akwai ijabatul muqtar wanda yake cikin tsanani ba wanda yake yayi da damuwarsa ya karɓa masa addu'a sai Allah shi ka ya in ya roƙi wani ko malakun mukarra ko da nabiyyin mursal to Allah bai aiko ni su koyar da wannan ba to shi dai yayi yi gaban ne kuma ya aiki idan yayi yi ne bisa rashin sani ko kuma a'a shi an tsora shi akan wannan hanyar ne aka kuma gina masa aƙidarsa akai aka gwada masa ita ce kaɗai hanyar daidai ta wannan shari'a dole tana da dai hukunci da ta tsarar da malamai sun yi bayani sannan idan kuma ya zanto a'a in fahimta ya an buga masa an haska masa hanyar da ya kamata ya bi idani sai ya iya bi saboda cewa wani da wani ai suna kan wata hanya shi ba zai bi ba ko kuma shi ya fi aiwatar da hankalin da amintarsa a kan abin da shari'a ta zo da shi to kaga shi ma dai yana da hukuncin sa a shari'a أما يريد المضطر إذا دعاه ويشك السوء ويجعله خلفاء الأرض أإله مع الله أنا أول أؤمن بسؤال على يدك أول شدة أما خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا من حدائق ذات بهجة ما جعل لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعجبون أعطي جعل الأرض قرارا واجعل خلالها أنهارا واجعل بين البحرين حافلا أي نعم، بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله بل أكثرهم قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشرا نشرا بشرا نشرا قراءة بين يدي رحمتك إله مع الله تعالى الله عما يشرك فمن أن يبدأ الخلق من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن ينزل ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين wani abubuwan duka shi kaɗai Allah yake ɓance da su hmm. shi kaɗai Allah maɗaukacin sarki yake yake ɓance da su ba wani wanda yake yi in ba shi to aka magana da ciki sai dai in ba za ka koma a kitabu wa sunna ba amma in dai za ka koma a kitabu wa sunna za ka gani Allah subhanahu a ta'ala ya ce kuma ya da al'amuru to a nan anan wa yaj'alu kullu sa'al ardh kaga gaba ɗaya da mutanen da mutanen da mu ake gaba ɗaya ne kuma zai iya ɗaukar ma'anar su larabawan bayan wa'ancan sun tafi sai zama la'arku ɗin ana amun mai amma a kuri da ni alfa ana nufin kasar larabawan bayan halakar da amalika da zurhu da jari da afur da abu da samudu haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ah, ga saboda da aya a cikin surat al-a'raf yake cewa aw ankum an ja'akum dhikrun min rabbikum aw antum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum وَالْقُرْآنُ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ من بعد قوم نوح وما لهم في الخلق بسطة في حد عاد أما في حد فمستشي واذكر إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الأرض وبواكم من أرض تتخذون من فهوئها قصورا وتنشئون الجبال بيوتا فنكم ذكر أن يقصل فاع أما تهنيك وإن تستفيك فوق تلبد عدوى قولا وتزونا أجل الجنسل فما يجعل الله سبحانه وتعالى ينوى مثلا عن النبي موسى عليه السلام ya daga da fir'auna a misra Allah ya kawo shi da kawai sai ta wasu zama mutane da ko Allah ya zama Allah ya zama sun zama su ne suka yi saura a barkata kamar da Allah ta yake cewa a Allah ta wani ta yake cewa qalu ubina min qabli an ta'a qalu ubina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana قال أتى ربكم أن يهدك عنكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قبل أن تأتينا ai tun kan ka zo aka yi da ليس يسوء أتى ربكم أن يملك عدوكم يقف أتى على أي في الأرض ألا كما يبقوا إذا مما يا أبا أتى ينظر كيف تعبدون لأن سبحانه وتعالى يدني إذنه فهذاكم على سبحانه وتعالى أن أقوى ربك لغيره بالرحمة ورب الغيب بالرحمة إن يشأ يسجدكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشاكم كما أنشاكم من ذرية قوم آخرين. فإن تولوا فقد أبلغتكم مرة فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم فإن تولوا إذا كنت جويا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم hakika na isar muku da abin da aka aiko ni da shi zuwa gare ku wai tahlifu rabbi qauman ghayrakum Allah ne da ku in ya fushi sai ka da da waɗansu mutane wa'inda ba ku ba waɗanda mutane kuma wala saburu ku kushe. ku kun da ku da ranku amma Allah ya canja wasu ba fa aiki su zama su ne masu aiki ko ba ku cutar da mantu komai ba inna rabbi ala kulli shay'in hafiz lalle ubangiji na ne kiyayewa ala kulli shay'in akan dukkan mana abu da kake to haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala yakan mai da kulafa amma da sunan kuma masu gari masu faɗa a وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون ما يسلكون به شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون زوجه والكير الثوري هو عند سكى إيمان سكى آية إيمان شيء ولا يستغرب أنهم في الأرض ألا أني بعض فتاة الدنيا كما الذين من قبلكم كما يبدأ ya halin farkar da waɗanda suka zo kafin su wala yake hannun da mu'minin sabara kuma Allah zai shimfiɗa musu wannan addini su da ya yarda musu da shi ya yadda su yi addinin domin su Wani yarda nan yake hannun ba da sautin amma sannan kuma Allah ya yi rantsuwa wasu ya canja musu da amince ya ɗauki wannan tsoron kawai abin da su bauta wa Allah shi kaɗai kada su yi shirka to haka da kuma Allah subhanahu wa ta'ala yakan ba ka aran abu da zuwa zai karfe shi ko zai karfe shi a rayuwarka ko kuma da ka da ka gama da ka mutu ya raba ka da abin gaba ɗaya kamar dukiya الله سبحانه وتعالى يعلمنا في سورة الحديث آمنوا بالله ورسوله وأنفسكم آمنوا بالله ورسوله وأنفسكم مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا له أجر كبير. إذا الله سبحانه وتعالى هذا الثاني sai suka shuɗe sai wani suka zo a bayansu ko da ba su yi irin aikin na bayansu ba su ma suka zama kulafa ko kuma ana kan su alkhalafu ko alkhalfu kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul a'raf fa qala min ba'di فخلف من بعدهم خلف يأخذ الكتاب يأخذ يأخذ فخلف من بعدهم خلف sai waɗansu mutane su zo daga bayan su ne mamaya ne ba ni kan su gwai su ne karo suka gaji dai littafin da aka farko da annabi musa ɗin ya kuru na araba harin adana sai zama su ɗan duniya ne kawai duk abin da suka samu na duniya ya kuru na araba harin adana kuma su ta ba da matsayi Allah ya gaba amma ba su da Allah ya yi tsawon da ya ci ma'awa da su ya kuru ma'awa ba ta ci abuwa a kullum ألم يرد عليهم ميثاق الكتاب أن لكم على الله إلا الحق وله ما فيه وخلف من بعدهم من أداء الصلاة واتبع الشهوات فسوف يلمون أنا الخلق الخلق عن المسلمين idan ka ko kuma idan ka mutu kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratu al-Isra ko kuma Allah subhanahu ya faɗa a cikin suratu Yunus din dai al-Azhar a annabi Musa da Fir'auna da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da Fir'auna hatta idza adraka kullu الإيمان قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين قد عصيت وكنت من المسلمين فإذا آية. وإن كانوا يستفزونك وإن كانوا يستفزونك وإن كانوا يستفزونك من الأرض وإن كانوا لا يستفزونك إن كانوا من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا هذا خلافك ني أما يزو أعونا قراءة آه، قراءة كوفيوك إنهم بند ابن عبد الكتابي دخل عن عاصم بكم ابن عامر الشامي جمهور كمسوس كتوا خلفك ويلا يقولون خلفك إلا كريم ما ينفعك سكم أيضا رسول الله كيلو بدا جرن الدنيا باين كما برد ثم جرع يكمل مخلف من الله سبحانه وتعالى فريها المخلفون بمقرح المخلفين بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وقالوا وقالوا لا في الحق قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يكفرون mafiya yawan kuma wato mazdarin ha da la da fatin shi kuma ya zo da ma'anar tsakani mafi yawanci a inna mazdarin da ne ke hari in Allah wa Rasuluhu ya tsaka da Allah da tsara an yi fashin da au sallam au tufafa aidihim wa arjuluhum min khilal kuma na labaran da au da yawa لو قد احنا ايديكم وارجلكم وارجلكم من خلال وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه da wasu hmm. sai da su kara an samu samun suka da wannan kalma mana abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa kenan sannan sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya kuka da mamaya a ban ƙasa min ba min biyan zuwa kai ta ta'amalu Allah subhanahu wa ta'ala ya ga yaya za ku yi shin za ku irin yadda suka yi ko kuma za ku saba wa aikin su ku ku yi wa Allah da na'am sai Allah ya وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا بقرآن غير هذا أبدل قل لا يكون أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم Allah subhanahu wata'ala ke cewa wai za su tula alaihim kuma idan aka karanta musu ayatuna ayoyi mubayyinatin wanda suke filla filla masu bayani wanda suke fili hukuncin hukuncin suke babu zaurance a ciki babu kwana kwana magana ce ta kai imani ka yi bauta ka zama mutumin kirki ka guje wa ka guje wa abubuwan da aka baka labari na siyar da mutanen da suka wuce su kai, ba wani zancen sai wani da wani mai kaɗai na su gani magana ce bayyananniya to idan aka karanta kuma ga shi da yaren larabci ne ba wai da zaurance ba halin lalina layar jina da ka'ana sai waɗanda layar jina da ka'ana ba sa tsoron haɗuwa da mu ba ta fatan haɗuwa da mutu hanyar rashin aikata ayyukan da za su nuna alamu suna tsoron Allah ko kuma ta hanyar su da su imani da haka ba ma da tunanin fatan su za su haɗu da Allah kamar da muka tabbatar a jiya sai su da cewa abu biyu suke nema abu na farko ita bi ƙur'anin da ya to yanzu dai da ayoyi ka kawo ko ba ko wasu ayoyin ba waɗannan ba domin akan ce alquran wa yutlaq wa yuradu bihi ayatun wa yutlaq wa yuradu bihi alkitab kullum? to in shi alquran ne ana mun ji daga Allah ne to kawo wata wata ayoyi mun ji aw barzin kuma a'a wannan qur'ani ba shi ne nake so ba kai ka canza mana ka kawo mana wani daban ɗaya suna neman ko dai a kawo musu mutanyen wannan alƙur'anin ko kuma a kawo su shi ɗin amma ba wannan ayar wasu ayoyi Allah ne ka kulka gaya masu ma da kuma yi an ko gajila ko cikin alƙari a ciki ayin da zai canja shi kai na in aka biyo illa ma yi fa'ilai ni abin da nake yi kawai abin da aka yi mun wahayi إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم حتى يجب وأبي إن عذاب سوى الحرانة ضبا tseren a kiyama in a sai ce wani in ya saba wa ubangiji na na faɗi abin da ba shi Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce ni da to anan karaba za ka fahimci cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama bai kai da wata a cikin wannan shari'a duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi da yayi wanda kuma umarnin da aka yi masa za ka iya kasa shi gida-gida akwai umarni na ne wanda shi ne biya akwai kuma umarni ne amfani da damar da Allah ya ba shi tunani ya kalla abin da aka saukar masa ya abin da ya dace ان الله سبحانه إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق بين الناس بما الله ولا تكن للظالمين خذيلا الله يكتب تحكم بين الناس بما اراد الله خير وسأل يمكن شيء إن أبدا الله يهدينا تكلموا لنا آية تكلموا لنا آية فهو مصلحة أنت أديني آية أنت مصلحة شكل كنتي لإيجاد الإيجاد domin da abin da Allah ya saukar maka ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin ishtihari amma duk abin da manzo Allah ya dora mutane akai ko ishtihari ne to shari'a ce haka Allah yake so domin Allah ya ga ya ga ma wa an hawa innu illa wahyi yuha ko da ba za ka bi nafsan ta ka cewa wahyi ne kai hatta ma mantuwa da suka yi bujiro a nabi sallallahu alaihi wasallam akwai hikimomi daga ciki da kanta ya faɗa inna ma ana ta'awu masali a sunna dan in nuna muku yadda idan an yi mantuwa a wannan fagen ga yadda ake yi mara wajen da rauni ko gaza ko saboda ya sa wani abu a rayuwarsa abadan shi Allah ne kaɗai a gaban a kan sabo to a nan sabo a kan sallama Allah yake bi da haka shi da kansa akwai shari'ar Allah da takan zama jarabawa a kan akwai ƙaddara Allah da takan zama jarabawa a kan za ka so sallama an fata yakin kudu an kashe masa hamza kai ƙasar za Allah zai su hamza ne ko ba za su hamza ne su hamza ne yana tsoron ma kada wata shari'a ta faru akan sahabbansa abin mai nufi nauyi shi kuma ya rija ba to da kai ya daina fitowa sallar tarawi dan ka aje je a wajen samu saboda shi in so samu ne fadilan da aka dora musu ita amma Allah ba wai yana dukan me dan Allah yake so shi sannan Allah zai saukar da shi a amma da abin da Allah ya saukar da Allah ne an kai ta ko to wani lokacin masu afirka shaitan ya kullum shigar su saboda shaitan yakan zo maka ta alheri yakan zo maka ta wani lokacin sai zo daidai inda alheri ke sai ya hura alheri sai shigar da abubuwa na cikin alheri sai ka kasa gani musamman a kan jami'in kaunar annabi sallallahu alaihi wa sallam wani abin da salama ta iya da cikin mafi girman ibada da kuwa shi ba wai alfarma ta yi da ke san ba kana sauke nauyin ka ne kuma Allah zan sauke nauyin na kama sai ka dace ne Allah zai ka kaunar ya zama ta karanta amma a ce maka yi daidai ɗari bisa ɗari wani sai Allah kaunar da zuzurutun kaunar da biyayyar ta zuzurutun biyayyar ta girmamawa da rubutawa wanda rashin kan zai zo maka ta hanyar hulumi ko ta hanyar da ta ta hanyar da ta sai ya ce suyar ta hana wasu abubuwa na daidai sai ta. tabbatar da dalilin ne to sai zai kumbura maka su kuma sai sa ka fice gona da iri a jini sai shigo maka da ba daidai ba sai ka ga su da tsaki kuma ya shigo ciki ka ga wani ya mai da annabi sallallahu alaihi wasallam sa'a wanda shi kuma sunan sa ba da zai kawai ka kira sunan sa ba hana ka ka kira yadda ka ke kira ko da kuma ranar ta shafe shi ta ba zai zama irin uwa akwai maganar da gaskiya ce da hakikalin ta amma kai da kanta da kake imanin insha Allah akwai hankali wajen da kake da ita shafa annabi sallallahu alaihi ko ta shafa Allah ko ta shafa Qur'ani ce ta ce la tajalu ma'a rasulillahi kai ba a ibadatin bawa kuma in kai da kanta ba da sana kuma wanda yana da karancin al'ummar ilimi ne kai wato matsayinsa na ilimi na yaƙini da sanin abin da ya shafi babu shahadar annan muhammadu ruwa da gaba kai karewa da babu da irin yadda kai da kake da ilimin kai da shi kuma abin da ya da suna da wani saboda wani lokacin idan afirka ta zo shekaru ya zo sai ya rufe maka ido ma ya sake shirka ba san ta yi shirka wani sai ya shirka da sunan ihtiram wanda san ya yi shirka ba وشيء ثاني يقول أشهد ليس الشيطان يقول دعم أنا النبي صلى الله عليه وسلم من أن أقول يتبدو على الشريعة خاصة كان تنكلم وبيدعون يدعون الشريعة بعض في وجه الله يتوكل كيف كل ما يكون أن أبدله من تلقاء نفسي ni ai ba zai mu an ubaddila ku in canza da min tilqa'i nafsi da kankin kaina sannan kuma da suke cewa kawo muku wani ba wannan ba cikin abin da aka sauka min ba ya dace da illa ma ya ko an sauka min din iya abin da aka turo iya abin da aka aiko ni in karanta mu iya shi ne ke karanta mu ba ka wani gona da ba na ƙara ba na rajewa معلم وقد علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين فلقد على من باليمين فما من أحد عنه حاجة جازية هي قارة من كلمة نيا وإن كنت بالمنية في منطقة منطقة مثل الأدرى من هذا فزيه ما أمنا مكتشوات جامل الله ما جيه هو أدرى الله نجم الله ولو تطول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليد الدامة كاما شبها النندامة كاما دامة نام وشكني كاما كرسي وتلتاي باليدين ثم قطعنا منه الوثيق دعكما الوثيق والذي جيب يد أكي سيمة الجرنين وتتكي إتكي أكي سيرنك المريد wata an yanka ta ne kamar roba a cikin kaza za a yanka wata ce an yanka ta gaba ɗaya ne ke fita to da sun yi yake da ke jijiyar jannai ko jannai da ana asalin tsarin amma ba ta ma kamar da su min ahadin an muhajirin ba wasu da za a samu a cikin ku ɗaya ko in za mu masa haka ta hana kuma ana da tsarin ahadin ta ku ba ta da ke ba kuma ya zo da ba a ruwa dole kana nan kuma ka ga kuma ka ga wannan kai kanka zaka tuma Allah ya yi sallama kamar yadda ba za ka zo kai ruku'u a ruku'un nan ka karanta suratul fatiha ba duk matsayin ka da darajar da za ka rasu da nan ka karanta fatiha da suratul ba haka annabi ya koyar ba ba magana a ce fatiha ce to ba ta so a yanzu ita fatiha ba ku ajiye ta ya ku ajiye amma ba haka shari'a a da zuwa kai su zira ka ce kai ba ka kayan su ba ka da ka lafi da daraja a hawa za ka yi shi a hannun da abin da ake so kai nan to shi ne ce in aka biyo in zarar ni kawai ina bin iya abin da aka yi min wahayi ومني من الله الوطاء العسي إني أخاف إن أعطيت ربي عذاب يوم عظيم فإنه شاء الله فإنه شاء الله ما تلوم عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا Allah ya ce kun ka gaya musu lausha Allah da Allah ya rasu ya gada ba ma ta rasu wa alaikum da ba zan yi karanta muku alqur'ani ba zan karanta muku qur'ani wala a asrafu bi da kuma ba zan koya muku shi ba da harshe na ai la u'allimukum bihi ala lisani tun da shekaru na arba'in a cikin kula ɗan tarihi cikin umura shekara na zauna tsawon shekaru da ya kai shekara arba'in min ƙabalihi kafin a sauka mun da alƙur'ani amma ban taɓa cin yin Allah ya yi aka zuwa fahimtalka ba ku gane cewa sai da aka yi min wahayin na fara na fara karanta muku da karanta. Sai Allah ya yi kuma فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا المجرمون الله فمن أظلم باب za a iya cewa ya yi zalunci sama da mimman Wani mutanen guda ne suna cikin haɗari far da yake su zalunci. Inda suke da lamarin da sha'ani yake cewa la'ika lihul mujrimuna lallai mujrimai la'ika lihul ba ka samun rabo. Fata wata ba sa samun rabu Allah subhanahu wa ta'ala baya rabautar da su to za mu dakta ana saboda malam Abbas da muke da shi insha Allah za mu ba shi dama ya mana in tofa mana albarkacin ta insha Allah tabaraka wa ta'ala da al'umma su amfana